a yau sha hudu ga watan tara shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da sha tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka a masallacin da ke karkashin makarantar nur islami tarbiyyati wa ta'lim wadda suke cikin garin kaduna state nigeria muna roƙon allah subhanahu wataala ya sa ma abin da za mu fita albarka sannan kuma ya sanya ya zama na makbuli gare shi kuma ya sanya mu cikin intantu na wannan wata mai albarka sannan ya karɓi ibadunmu da baki ɗaya da addu'o'i da sauransu wanda muke yi a cikin wannan wata Ah, ba tare da bata lokaci ba akwai tambaya amma gobe insha Allah ta'ala za mu ansa ta ah, za mu fara ansa ta gobe kafin karatu insha Allah ta'ala ah, tambayan da aka turo na ina ga yau majalisi na goma sha biyu ke, darasi na goma sha biyu jiya mun ce na goma kuskure ne mun yi na sha ɗaya jiya yau ne na sha biyu insha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم فأحياكم خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن Allah subhanahu wata'ala yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum taya ne kuke kafirce ma Allah subhanahu wata'ala wa kuntum amwatan bayan kun kasance matattu fa ahyaakum aw thumma ahyaakum bayan kun kasance matattu Allah yake cewa fa ahyaakum sannan sai ya rayar da ku bayan haka thumma yumitukum sannan sai ya ƙara karɓar ranku wato ya ƙara kashe ku kenan yumitukum daga sun ne yumi yumitukum sannan sai ya ƙara karɓar rayukanku ko ya kashe ku sun ma summa kum sannan sai ya ƙara tayar da ku ya ƙara rayar da ku sun ma ثم sun ma ilaihi turja'un sannan gare shi ne turja'una za ku koma gabaki ku. a wata qira'a ta Yaqub al-Hadrami wanda yana ɗaya daga cikin ƙura'ul ashara thumma ilayhi tarji'una sannan gare shi ne ku karan kanku za ku koma zuwa gare shi shi Allah subhanahu wataala malamai ƙarƙashin wannan aya sun yi bayani masu ɗimbin yawa a ƙarƙashin wannan aya wato malamai na tafsiri daga ciki da Allah subhanahu wataala yake cewa kaifa takfuruna billah ta yaya za ku dinga kafirce ma Allah subhanahu wataala wasu suke cewa wannan yana da alaka ne da ayan da muka karanta jiya wato ulaika humul khasirun su waɗancan mutanen da aka ce ulaika humul khasirun wato suna cikin hasara su kafirai waɗancan su ne Allah yake magana da su anan ayan da muka tuke da ita a jiya su ne ake ƙara magana a kansu Allah ke cewa kaifa takfurun to saboda me za ku dinga kafirce ma Allah subhanahu wata'ala anan kaifa lil istifham ne wato neman tambaya ko buɗi wanda yana nuna inkarin abin da suke yi Allah yake musu wasu malamai suka ce tawbih yake wasu suka ce litta'ajjub dama istifhami a alqur'ani imma dai ya kasance littawbih ko lil inkar ko lit ko lit kamar anan wasu suna cewa litta'ajjub ne wasu suna cewa lil'inkar ne abinda suke ana inkarin su ko tawbih wato abinda suke kamar ana zargin su akan abinda suke lil eh, kamar da Allah yake cewa alam naj'al al-ardha mihadan shin ba mu sanya kasa ta zamana shimfiɗa ba haka ɗin ne ai mun sanya zan kasa ta zamana shimfiɗa. kun ga a can tambaya ne amma Allah yana tabbatar da abin da yake tambaya kai to anan suka ce kaifa takfuruna billa wasu suka ce a'a dukkan kafirai ne ba wai na lokacin da aka saukar da aya a kan su ba kawai na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani a ka'ida wajen malaman tafsiri al'ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab da'iman idan aka saukar da aya ko da an saukar da ita akan kafirai na lokacin annabi ne ko kuma mu'minai na lokacin annabi in dai ba an samu wani dalili da yake kayyade su su kawai ba to wannan yana gani sauran mu'minai ga baki ɗaya na duniya da kuma kafirai na duniya wanda za su zo har tashin alkiyama to shi yasa anan wasu malamai suke cewa kaifa takfuruna billah wannan yana koma ma dukkan kafirai da za su zo har tashin alkiyama shine kaifa takfuruna billah saboda me za ku dinga kafirce ma Allah subhanahu wataala wa kuntum amwatan bayan kun kasance matattu fa ahyaakum sannan bayan haka ya rayar da ku ya rayar da ku wajen yi maku wani imomi da dama bayan ya rayar da ku ta rayuwa sannan bayan haka ya ku ni'imomi na lafiya na ƴaƴa na arziki na ilimi na sauran dai ababe na ni'ima gabaki daya shine wa kuntum amwatan fa ahyaakum ya rayar da ku da ni'imomi tala tala abinda wasu malaman tafsiri suka ce kenan ire-iren su a Sheikh Nasir Sa'adi a cikin tafsirin sa Tafsirul Karim Rahman anan idan kuka lura Allah subhanahu wataala ya ambaci mutuwa guda biyu sannan ya ambaci rayarwa guda biyu yake cewa taya za ka kafirce mu Allah bayan kuntum amwatan kun kasance a matattu fa ahyaakum sannan sai ya rayar da ku sai ya ƙara cewa mai thumma cikin sannan bayan haka kuma zai ƙara fishe ya ƙara matar da ku sun mai yi yuhyikum sannan kuma ya ƙara rayar da ku. kun ga mana da mutuwa nawa kenan muna da mutuwa guda biyu sannan muna da rayarwa guda nawa rayarwa guda biyu to anan waɗanne mutuwa ne muke da su guda biyu da Allah ya ba mu labari kuma waɗanne rayarwa ne guda biyu da Allah ya ba mu labari akan su to an samu cikakken bayani akan waɗannan eh, mutuwa guda biyu sannan da rayarwa guda biyu daga manyan ah, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, daga ciki akwai Abdullahi ibn Abbas da kuma Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma da wasu daga cikin tawaga na sahabbai da kuma tabi'ai ire-iren su Mujahid ibn Jabr suka ce nan mutuwan farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce miki anan Shi ne kashin a halicci mutane gabaki ɗaya. kun ga mu kashin a halicce mu gabaki ɗaya dukan mu matattu ne ai ba mu da mana turbaya ne bayan turbaya a wani kauli na suka ce ai bayan an an halicci annabi adam alaihi salam dukkan mazuriyansa muna cikin me bayan sa ne haka kafin a halicce mu kowa yana cikin bayan a iyayensa guda biyu wato mahaifinsa da mahaifiyarsa mana amaniyi kenan maniyi na iyayenmu kun ga nan matsayin matattu ne to mutuwar farko kenan ana nan sai Allah subhanahu wataala ya sa aka ɗau cikin mu ya hura mu rai tun a cikin mahaifa sannan ya fidda mu kuma a waje to wannan fiddawar na waje shine rayuwar farko kenan kun ga mun samu mutuwar farko mun samu mutuwa a rayuwa ta ta farko kenan to mutuwa ta biyu ita ce mutuwa wanda shekarun da aka Allah ya kaddaro mu kowane mutum zai a rayuwarsa idan shekara 40 ne 50 ne 60 ne 70 ne 80 ne 90 ne wannan lokaci yana yi Allah zai zai kara karban rayukanmu kun ga mun samu mutuwa ta nawa kenan mutuwa ta biyu ke bayan mun mutu gaba ɗaya an sanya mu cikin kabari tayarwa ta biyu ita ce ta ranar tashin alkiyama wanda Allah zai tada mu sai a mana hisabi gaba Allah subhanahu wataala to shi yasa ana Allah ya faɗi cewa ya matar da mu sai ya rayar da mu sai ya ƙara matar da mu sai ya ƙara rayar da mu Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu haka ya fasara wannan ayan da shi da Ibn Mas'ud kai ibn abbas yake cewa wannan ayan daidai take da fadan Allah subhanahu wataala tun cikin suratul ghafir qalu amatta nasnatayn wa ahyayta nasnatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil tayyib al-imam al-qurtubi a tafsirinsa al-jami' al-shab al-quran al-karim ya kawo zance na uku yake cewa ai mutuwa uku ne sannan rayarwa guda uku ne bayan wannan mutuwa ya daɗin ƙarin mutuwa ɗaya da kuma rayarwa ɗaya mutuwan farko shine wanda su ibn abbas suka yi bayani cewa muna cikin mahaifa ko kuma bayan iyayenmu sai aka zo aka halice mu kun ga mun samu mutuwa ɗaya mun samu rayuwa guda ɗaya <clears throat> ƙarin da imam al-qurtubi yayi shine zancen wasu malamai shine a cikin kabari idan aka binne mutum za a maido masa da ne da ransa kun ga wannan rayuwa ta duki za a maido ma kowane mutum ransa bayan an binne shi idan aka maido masa da ransa a lokacin mala'ika zai ne tambayoyi man rabbuka wa ma dinuka wa ma rasuluka kun ga wannan rayuwa ta biyu ne idan aka gama mai wannan tambayoyin sai a ƙara karɓar ransa mun samu mutuwa ta nawa kenan mutuwa ta biyu to bayan haka a sai a ƙara tayar da shi ranar tashin alkiyama kun ga mun samu rayuwa ta nawa rayuwa ta uku to wannan ne abin da eh, al-Imam al ya hikayato daga wasu daga cikin malamai ma'abuta tafsiri sai dai abin da jamhurin malamai ma'abuta ilimi da tafsiri suka rinjayar cewa shine tafsirin Abdullahi ibn Abbas da Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala mutuwa guda biyu sannan rayuwa guda biyu mai thumma tun ja'un da ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ke cewa bayan haka gare shi ne ja'una a kuke komawa ga baki ɗayan wato bayan Allah subhanahu wataala ya karɓi rayukan mu gare shi ne ga baki ɗayanmu za mu koma sannan idan muka koma shi ne wanda zai mana hisabi wanda ya cancanta ya shiga cikin aljanna za a sanya cikin aljanna wanda ya cancanta ya shiga cikin wuta za a sanya shi cikin me cikin wuta wanda kuma a'raf suna tsaka tsaki da waɗanda qila muwahhidun za a musu azaba farko bayan an gama musu azaba sannan za a ciro sai a sanya su cikin aljanna kamar yadda muka yi bayani a karatun jiya akwai waɗanda za su mutu suna musulmai amma sun aikata manyan laifuffuka kamar yadda ya tabbata hadisin Anas wanda al-Imam al-Bukhari suka da shi cewa bayan an musu azaba gurgurdan zunubin su za a ciro su sannan sai a sanya su gidan aljanna shine thumma ilayhi turja'un gare shi za a maida a qira'a ta biyu kamar yadda muka yi bayani ta Yaqub thumma ilayhi tarji'una antum gare shi ne ku karan kanku da kanku za ku koma wurin shi shi Allah kenan subhanahu wataala sai aya ta gaba Allah yake cewa huwal ladhi khalaqa lakum shine wanda ya halitta maku mashin abdi Abin da ke cikin ƙasa gabaki ɗaya sun mastawa ila sama sannan sai ya daidaita a sama ko ya nufaci sama ya daidaita akan sama akan al'arshinsa fasawa hunna sab'a samawat sannan ya daidaita saman nan sammai guda bakwai shine sab'a samawat wato qawadu step step guda bakwai shine sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim sannan Allah masani ne ga dukkan komai da ke faruwa a duniya gabaki daya Allah masani ne akai wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda ake kiran su ake kiran su ayatul mushkilat wanda a cikin su akwai a maganganu a cikin su sosai tana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda aka yawaita magana a kansu saboda ababe da ta tattaro wannan aya Allah subhanahu wataala yake cewa huwa alladhi khalaqa lakum shine wanda ya halitta muku ma fil ardi jami'an abin da ke cikin ƙasa gabaki daya anan khalaqa mas'alar farko malamin suke cewa shine awjada lakum wa ikhtara shine wanda ya saman muku da abin da ke cikin ƙasa gabaki daya wanda babu shi amma ya samu muku shi samarwa na amfani wanda duk abin da kuke so abin da ke cikin ƙasa Allah ya samu muku da shi shine ku dinga amfani da shi wato ni'ima ne gare ku kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi cikakken bayani na waɗannan ni'imomin da suke cikin ƙasa tun cikin wasu surori da yake cewa a cikin suratu a abasa wa tawalla أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقفا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ذكرشيت الله كيتوا متاعا لكم ولأنعامكم waɗannan ni'imomi gabaki ɗaya da Allah subhanahu wataala yayi ya halitta su ne a doron ƙasa ba dun komai ba sai dun mu mu yi amfani da su waɗannan ne'imomi ga baki ɗaya tun daga ruwa da itatuwa da tsirrai shinkafa dawa masara gero da yake fiddawa da ƴaƴan itatuwa kala-kala mangoro ayaba ga sunan lemu wannan duka Allah ya halitta mana mata'an lakum domin ku yi amfani da su sannan wali an'amikum da dabbobin ku, ire-iren su kankana kun ga mu muna shan sannan dabbobi suna shan abin da ya shafi kankana da sauransu da ciyawa wannan kun ga duka amfani ne na dabbobi to shine huwa allazi shine wanda khalaqa lakum ya saman muku da abin da ke cikin ƙasa sannan baya haka waɗannan ababe baki daya ya samar da shi domin mu mu yi amfani da shi kuma ya ƙara mana imani Allah hadisi halitta waɗannan halittu gabaki ɗaya kara zuwa wai sai dun mu yi amfani da su mu ji daɗi da su a'a sai kuma domin su kara mana imani kamar yadda ya bayani can cikin suratu ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al layli wan nahari la'ayatun lil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar haka yake cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun haka yake cewa fi anfusikum afala tubsirun wannan gabaki ɗaya ababen da Allah ya halitta a doron ƙasa halittu na dabbobi da na tsirrai da na dabbobi da na mutane karan kanmu wannan gabaki ɗaya Allah yake cewa ya halicce su ne ba duk komai ba sai dun su ƙara mana imani mu kalle su ƙara mana imani mu ƙara mana takawa nasa to wannan yana ɗaya daga cikin hikima wa halittan waɗannan halittu da suke cikin doron ƙasa gabaki ɗaya shine huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an shine wanda ya halitta muku ko ya samu muku abin da ke cikin ƙasa jami'an gabaki daya wannan gaba malamai da suke ganin cewa dukkan wani abin da ke doron ƙasa halal ne mutum ya yi amfani da shi kuma ah, ya ji daɗi da shi daga cikin hujjojin da suka kafa sun kafa da wannan aya أي الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا حكى وكم آية الله يتيا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كم دعا كم سورة الله يتي يا سوى قيمك أبا غير سكي سكين أفا دعا غير سكي سما وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون shi yasa Sheikh Nasir Sa'adi a littafin sa qawaid al-fiqhiyya yake cewa wal aslu fi adatina al-ibaha hatta yaji asarif al-ibaha haka Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi yake cewa wato da wannan dalilan malamai suke cewa a asali dukkan abin da ka gani a doron ƙasa ja'iz ne ya halatta mutum ya yi amfani da shi wannan ka'ida ne tsaye dukkan wani abin da ka gani in dai nassi bai zo ya ce haramun ba ne. ko kuma ya ce ba ne, to ya halatta mutum ya ci shi ko ya amfani da shi shi yasa a yanzu wani ba zai zo ya ce maka idan ne kana cin mangoro ko kana cin ah, kankana ko gwaba ko kana cin ah, miya alayya sai ce kai wai ya ake kake cin kankana ko kake cin kashu ko kake shan lemu menene dalili akan haka sai ka ba shi amsa ka ce ai Allah ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an Allah shine ya halasta muku dukkan wani abin da ke doron kasa ku ci ku sha ku yi amfani da shi shine dalilin ta. sannan sai ka ƙara ce masa ai a ƙa'ida dukkan wani abin da ke cikin ƙasa halal ne mu ci shi ko mu sha shi ko mu yi amfani da shi sai dai idan nasu ya zo ya ce cin wannan abin haram ne misali yanzu dukkan wata dabba halal ne mu ta sai nassin da yazo yace wannan dabba haramun ne mu ta misali irin al-khinzir alade kun ga alade Allah ya haramta ne ya haramta cin alade ko da yake cewa wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi ma uhilla bihi li ghairi Allah a wata aya wa ma uhilla li ghairi Allah kun ga ana alade wannan qat'an Allah subhanahu wataala ya haramta cin sa da nafsi na na me na alqur'ani ne girma haka wasu daga cikin dabbobi kamar jaki jaki na gida ba na daji ba kun ga jaki na gida wannan shi ma nafsi ya zo akan me haramun ne cin sa hadisi ya zo cikin sunan abi dawud duk da alade kamar yadda muka yi bayani a karatunmu na bulugul maram alade wanda ya kasance ko jaki wanda yake rayuwa a cikin ruwa akwai malaman da suke ganin halastin ne halastin cinsa wanda yake rayuwa a cikin ruwa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uhillat lana su'ila an ma'il bahr qala huwa tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu a wata riwaya na daru qutni wal halalu a maitatuhu to sai suke cewa hatta in za a samu alade wanda yake rayuwa a cikin ruwa kawai baya rayuwa a waje ya mutu to za a iya cin sa da irin kifi da sauransu to shi yasa a dukkan wani abin da ke rayuwa a duniya zance mafi inganci halal ne mutum ya amfani da shi ko ya ci shi ko ya sha shi wanda in za ka yi amfani da shi kamar waya ne yanzu yan bid'a wanda idan aka musu bayani aka ce wannan bid'a ne haramun ne aikata shi sai ce to ya aka kai kuma yanzu kake amfani da AC ko kake amfani da mota ko kake amfani da fanka ko kake amfani da waya wanda kai ma wannan ai bid'a ne lokacin annabi babu kun ga wannan bid'a ce wadda take hasana ba wai bid'an da su suke mishi ba tunda Allah subhanahu wataala ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an halal ne mai amfani da dukkan abin da ke cikin ƙasa sannan bayan haka khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama' sannan bayan haka sai ya daidaita ko koyon fasi sama ya daidaita akan al'arshi wannan yanki na wannan aya sun maskawa ila sama'i malamai sun yi rubuce-rubucen rubuce littattafai masu sun yawa akan wannan matsala kai al-imam al-qurtubi a tafsirin sa yake cewa wannan yanki na ayan kun mastawa ila sama Allah baya haka sai ya daidaita akan sama ko akan al-arshi ya tabbata daga cikin magabata maganganu guda uku a wannan aya ko a wannan daidai wannan yanki na wannan aya sun mastawa ila sama zancen farko magabata suna cewa mu yi imani da wannan yanki na aya amma ba za mu fassara ta ba zance na biyu suna cewa eh mu yi imani da ita sannan mu fasara ta gwargwadon fahimtar mu na yare na larabci kauli na uku shine mu yi imani da ita sai mu awwala ta mu yi ta'awili ta gwargwadon abinda fahimtar mu ya ba mu wannan sune wanda suka canza sifofin Allah subhanahu wataala kashi na karshen to anan da Allah subhanahu wataala yake cewa kun mastawa ila sama sai ya daidaita akan sama malamai na tafsiri sun ce istawa ta zo da ma'anoni guda uku a cikin Alƙur'ani mai girma ma'anan farko shine cikan abu da ƙarfin abu duk inda ka samu kalmar istawa ta zo a cikin Alƙur'ani, a bayan ta ba a samu harafi na jarra ba ko harafi na ta'addi a bayanta kamar da Allah yake cewa walamma balaga shuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin anan istawa abinda suke nufi shine cika da cika na ƙarfi wato yayin da ƙarfinsa ya cika ya ba ya kai lokacin samartaka ƙarfinsa ya kawo shi ake nufi da walamma balaga ashuddahu wastawa atina wa hukman wa ilmi amma duk inda ka samu istawa a cikin alqur'ani mai girma sai bayan ta aka samu ilata zo kamar nan sun mastawa ila sama abin da take nufi shine sai ya nufaci sama ya daidaita a kan al'arshi idan ka samu istawa kuma bayan ta'ala ta zo kamar yadda Allah ya faɗa can cikin suratul furqan da cikin suratul taha ar rahman 'ala al-arshi istawa 'ala ba ila ba a can abin da take nufi shine daukaka sai ya daukaka akan sama ina fata an gane waɗannan zantuttuka guda uku idan istawa ta zo bayan ta ba samu ila ba ko ala tana nufin cikan abu da karshen abu kamar yadda kissan annabi Yusuf a can ake cewa walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma da kuma nan cikin suratul qasas walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma kun ga yayin da karshen sa ya cika ya zama saurayi a can amma ila anan da ila ta zo bayan istawa ana nufi shine ya nufaci sama kuma ya daidaita akan al'arshi a'ala istawa da ala ta zo bayan ta wato ma'anar daukaka na irtafa tayyib Allah subhanahu wata'ala ya yabi kansa da daidaituwa akan al'arshi ayoyi guda bakwai a cikin alqur'ani wanda zamu kawo su abin da yasa muke zamu yi cikakken bayani anan shine akwai wasu shirka wasu ƙungiyoyi. na injiniya, wanda sun saba ma fahimtar ahalus sunnati wal jama'a suna cewa wai Allah yana ko ina a duniya subhanallah wa iyazu billah wai yanzu maganar da muke a nan wai Allah yana nan yana tare da mu yana nan akan saman wannan tebur kun ga Allah ta'ala Allah azza wa jalla an zalika uluwan kabira wa tanazzaha an zalika a ce Allah wai ko ina a cikin duniya a cikin masallaci a cikin kasuwa a cikin gini a cikin ina ne akan wayanka a cikin motanka in kana tafiya wai Allah yana nan tare da kai taruwan fa ba da ilimi ba wai da zati kun ga wannan ai bata ce wadda bata wadda babu kamanta a wajen ahlus sunnati wal jamaa shine Allah yana tare da mu ko yana da ilimin sa ba wai da zatin sa wai karantansa ba shi yasa Allah yake cewa yasakhuna minan nas wa la yasakhuna min Allah wa huwa ma'ahu idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl malamai suka ce huwa ma'ahum bi'ilmihi haka al-imam Abu Zaid al-Qayrawani a littafin sa ar-risala wanda ya kan fiqhul malikiyya a ban mamaki su wanda suke bada waɗannan fatawoyi suna cewa wai Allah yana ko ina wai da zatinsa da zatinsa kuma su suna karanta risala ko cikin manyan littattafan da suka yadda da shi shine risala na Abu Zaid kuma Abu Zaid al-Qayrawani a muqaddimar risala yake cewa wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi wastawa ala al-arshi bi zatihi abinda Abu Zaid yake cewa kenan yana ko ina da iliminsa amma ya daidaita akan al-arshi da zatinsa haka da Allah yake cewa tun cikin suratul mujadala alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma al ard wai shin baka gani ba Allah shi shine wanda ya san abin da ke cikin samai da kasai a tsakiyar ayan mai yace huwa ma'ahum sa da karshe sai yace inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai kun ga ya fara da ilimi ya tsaya da ilimi a tsakiyar ayan da yace huwa ma'ahum aina ma kana yana tare da su duk inda suke sai malamai suka ce ai in za a fasara aya ana lura da farkonta da karshenta tunda farko ya fara da ilimi ya cike da ilimi ta huwa ma hum aina ma kanu yana tare da su ko ina suke da ilimin sa ba wai da zati ba amma saboda bata dun babu wanda suka rena a duniya irin Allah sai suke wai Allah wai yana ko ina da zatin cikin mota kace wai yana tare da kai da zatin wanda ko abokin ka yanzu ka faɗa mai wannan zai ce ka rena shi ballan tana Allah subhanahu wataala irin masu wannan aqidar wanda suka kudurta wannan wai Allah yana ko ina da zatinsa da da sa malamai suke cewa hukuncin su idan ba su tuba ba ba su tuba ba hukuncin su shine kafirci wannan shine abin da jamhurin malamai suka ce sannan bayan haka wataran wani ya je wajen murid eh, abin nan ɗalibinsa ya je wajen malamin da ya bada wannan fatawar cikin jigajigansu yake cewa wata ran bayan ya bashi wannan fatawar ana nan ana nan sai kawai ban daki ya kama shi yana jin kashi yana so ya je yayi sai ya bude toilet yana shiga toilet ya je zai tsugunna zai kashi sai ya tuna fatawan wannan malamin da ya bashi labari yake cewa wai Allah yana ko ina da zatinsa Allah kuma na shiga ko'ina, ina na shiga ko na shiga bencin nan na shiga wannan wayan na shiga wannan jinin gaba daya da ya matse shi yana so zai je ya kashi ya je ya na yana so zai kashi sai ya tuna wannan fatawan sai ya ce subhanallah yanzu ya kashi akan Allah shi kenan wa iyazu billah sai ya dawo wajen malamin sai ya ce kai ni yanzu kashi nake ji ina so zan ina ne zan je inda babu Allah tunda ka ce Allah na shiga ko'ina, Allah na ko'ina a wannan lokacin wannan ne sanadiyar shiriyar wannan bawa Allah a nan take sai gane ce gaskiya kai kana da matsala ilimin ka ba na kwarai bane sai ya zama na sanadiyar shiriya ya gane hanya mai kyau ya dawo manhaji na ahlus sunnati wal jamaa to shi yasa ya ƴan uwa babu abu mai tasiri a rayuwa kamar mutum ya nisanta da karatun addini kuma musamman Alƙur'ani da sunna sunna na annabi hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nisanta da gare su kowane lokaci za a iya zuwa a kasar da shi shekaran jiya a jiya jiya nan wani yake ban labari baki da baki yake ce mani abin da ke bashi package iyayensa da baki daya yanzu sun bar addinin musulunci sun yi ridda yake cewa gidansu su goma ne da ɗaya yara su tara ne yanzu a taran nan lokacin da iyayen suka yi ridda suka bar addinin musulunci guda bakwai daga ciki duka sun yi ridda sun bi su saura mutum biyu kawai kuma babu yanda bai buga ba ya sa an da mai an yi menene an ji an musu menene amma gabashi ɗaya ba su dawo kan hanya yake ce mani babban ma matsalar shi yanzu mahaifin nasa ya kai matsayin fasto wanda yanzu a kiristan ma yana ji da kanshi yana jin kamar shi wai wani Allah ne wa billah da baki da baki yake faɗa mai sai yake ce mani kuma sanadiyan wannan Shi ne da a lokacin da yake musulunci suke musulmai da baki ɗayan su Allah ya bashi buɗi na arziki sosai yana da kuɗi ana na Allah ya jarabce shi da kuɗi ana Allah yana jarabtar shi da kuɗi kuma a lokacin bai tsaya yayi karatun addini babu ilimi yana shiga cikin talauci sai kirista suka suka yaudare shi da dukiya suna kawo mai kyauta da sauransu na kuɗi da sauransu sai suka ebe shi ya koma ya yi ridda da kamar matan ba za ta bi shi ba mahaifiyarsa yake ce ne daga ba ita ma ta bi shi sai suka ja mutum ba suna ciki yanzu babu yanda ba sa bugawa a farkon al'amari yake cewa har gaba yake shi saboda shi ya ce ba zai fita daga addinin da yake ba yake cewa farkon riddan da yayi sai ya kira shi ce shi yanzu zai mai addu'a sai yana ki da karshe sai yake cewa ya barranta daga gare shi sai da dau dogon lokaci ba wa magana tsakanin su to shi yasa duk irin waɗannan ababen da irin waɗannan masu aqida idan mutum ya nisanta da karatuttuka musamman karatu na littafin Allah da sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam na aqida to fab daya za ku ga shedan zai zai zo ci galaban mutum Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wataala ya ce sun mastawa ila samaa sai ya daidaita akan al'arshi daidaita wanda ya yaliku bi jalalihi yake daidai da girman Allah subhanahu wataala ya tabbata Allah subhanahu wataala ya wasafta kanshi ya siffarta kanshi ya yarda kansa a cikin alqur'ani kuma da daidaitan na akan al'arshi ba wai ko ina ba a doron duniya da zatin sa kamar yadda wadancan suke faɗa ayoyi wajen guda bakwai suka zo wanda ƙarara yake cewa ya daidaita a kan Bayan wannan ayan, aya ta gaba, guda bakwai wanda yake faɗa ya daidaita akan al'arshi kun gana ilar sama amma ma'ayoyin nan gabaki ɗayan su alal arshi yake cewa ayan da ta cikin suratul al'ara ta farko inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi yughshi al-layl an-nahar yatlubuhu hafifan muna da aya na farko kenan sai aya ta biyu cikin suratul yunus Allah yake cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhni mun samu nawa kenan mun samu aya aya ta uku ita ce wadda ta zo farkon suratul ra'd الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل Aya ta nawa kenan? Ta uku. sai aya ta hudu wadda ta zo farkon suratul qaha Allah yake cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara mun samu aya ta nawa kenan ta hudu aya ta biyar wadda ta zo cikin suratu an-naml Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratu al-furqan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa al-arshi ar-rahman فاسأل به خبيرا في آية نوع في آية الشدة آية الشدة إتسي ودى فرق سورة السجدة الله سبحانه وتعالى يتشوى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيامكم مستوى الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء آية نوع الشدة في آية سبق ويتسي ودى سورة الحديث الله سبحانه وتعالى سوى آه، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله لما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله سبحانه وتعالى ثم قال أن آيه بلا نوع بلا بكر ذكر الله سبحانه وتعالى آيه بيان يا دي ليت أكل سماك على العرش أما ضدها هكا wasu ke zuwa ke cewa wai shi yana ko'ina, wai a zatin kun ga wannan fata ce wadda take ba karama ba mai girma haka bayan haka an ruwaito daga magabata gabaki ɗayansu a imma ma'abuta ilimi an masa tambaya daga ciki ma al-imamu malik bin anas wanda kuka san shi al-imamu darul hijra wanda anan muke bin mazhabarsa wani ya zo tambayi al-imamu malik bin anas yake cewa ar-rahmanu 'ala al-arsh ar-rahman ubangiji mai rahma mai jin kai ya daidaita akan al-arsh kaifa stawa sai yake tambayar imamu malik amma wai daidaituwan nan wani irin daidaituwa ne shin daidaituwa ne irin namu ya yake yana ko ina ne ya ne ne sai al-imamu malik bin anas ya bashi amsa yace istiwa ma'lumun daidaituwa dai idan aka ce maka daidaituwa da ya ce da bakinsa ya daidaita kan al'arshi wannan ma'alum kowa ya sani bai buƙatar wani tambaya ko sai yake cewa wal kayfiyya majhulatu amma wai ka zo ka yi tambaya ka ce wani irin daidaituwa wani iri ne shin great ne menene kaza kaza wannan majhulatun babu wanda ya san shi imam malik yake cewa wasu alu an hada bid'atun sannan tambaya akan wannan bid'a ne wa araka rajul su'i lalle ina kallon ka mutum ne wanda yake mai muni sosai wato akwai muni tattare da kai kun ga Malik na Anas cewa ya daidaita akan al'arshi. kuma wannan daidaita shine wanda ya sani wanda al-kayfa haka an zo an tambaya al-Imam Sha'abi Amir ibn Shirahi wanda yana ɗaya daga cikin ma'abuta ilimi da hadisi aka tambaye shi ake aka ce masa a ya wayyaya daidaituwan Allah subhanahu wataala yake sai yake cewa hadha min mutashabihi alquran wala tata'arradu lahu wala ta'arrad lahu wannan yanda daidaituwan yake abu ne wanda alqur'ani bai mana bayani kuma kada ka kutsa kanka ko kai shishigi wasu ka san yanda Allah waye daidaita a kansa kai imani kawai ya daidaita akan sama sannan yana ko ina da ilimi haka an tambayi al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala aka ce masa annahu su'ila lalle shi an tambaye shi an wa akan daidaituwan Allah subhanahu wa fa qala sai Imam Shafi'i yake cewa amantu bila tashbih ni na imani da Allah ya ce mana ya daidaita akan al'arshi na imani amma bazan kamanta shi da wani ba babu kamanceceniya yake cewa saddaqtu bila tamthil kuma na na gaskata babu kamanta shi da wani wattahamtu nafsi an al-khawbi insan kuma ni ina zargin kaina ko ina tuhumtar kaina a kai in kukkuta kaina ko in yi shishigi wai sai na san wani irin zafi ne na Allah ko wani irin daidaituwa ne na Allah haka an tambayi imam ahli sunnati wal jamaa al imam ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala ake ce masa ya daidaituwa Allah yake al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa lalle Allah ya daidaita kamar yadda ya ba mu labari amma ba kamar yadda ni ko kai a zuciyar mu ko kwakwalwar mu take raya mana daidaituwarsa ba wannan kawai abu ne wanda yake banta da ilimi mu bar shi kamar yadda ya ce ya daidaita kan a ƙarshe haka aka ruwaito daga da dama daga magabata cewa Allah ya daidaita daidaituwa wanda yake da alaka ko wanda yake yake dacewa da shi subhanahu wataala bayan haka ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da al-Imam Muslim ya fitta cikin sahih a wata baiwa an zo da ita ubangijinta ya zo da ita wato shugabanta wannan baiwar a ya kawo ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana so ya ‘yanta ta ita wannan baiwa, yana so ya ‘yanta ta wato ta samu ‘yanci, ta samu hurriya A lokacin da aka zo da wannan baiwar, sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi ma wannan baiwar tambaya, yake cewa aina Allah, ina Allah yake, yake tambayar ita wannan baiwar. Sai wannan baiwar take cewa, sama Allah yana sama. sai yake ce mata to ni wane sai baiwar nan baiwar nan take cewa kai rasu anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa a'tiqha fa innaha mu'mina ka yanta wannan baiwar lalle ita mu'mina ce sai sai manzon Allah yace a yanta ta da yau ta zama ne ta zama ɗaya cikakkiya kun ga nan wannan baiwar da aka tambaye ta ina Allah yake suke cewa fis samai wato yana sama ya daidaita akan al'arshi ba wai idan baiwa ku duba baiwa ta san da haka ina kai yanzu ka zo kai cikakken ɗa, ka zo kana ce mana wai Allah yana ko ina da zatin sa baiwa wannan mace aka tambaye ta aina Allah tace fis samai ya daidaita akan al'arshi kuma tace kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke cewa in ta ita ta zama ya cikakkiya daga yau to ina ga wani wanda zai zo ya dinga kawo kurafat nasa da kata nasa wai Allah yana so to wannan dai a takaice ya uwa shine mazhabi na ahlus sunnati wal jamaa cewa Allah ya daidaita akan al'arshi sannan kuma yana ko ina da ilimi shine in masawa ila sama'i hunna saba'a samawat sannan sai ya daidaita sama saba'a samawat kamar yadda muke bayani sawabi guda bakwai steps guda bakwai wato sama tana da matakai matakai guda bakwai kamar yadda ya tabbata a sahihaini wato hadisin da al-Imam Bukhari da Muslim suka fidda hadisin Isra'i da Mi'raj da aka yi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya mururi da samman nan guda bakwai kowane sama kuma yana haɗuwa da mutane da annabawa kuma ya gaishe su ga baki ɗayan su saboda haka bayan haka ita ma ƙasa Allah ya halicce ta kwatankwatan haka a tsawazi ko guda bakwai kamar yadda ya bayani tun cikin suratu talaq الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما karkashin wannan aya eh, malamai suke cewa kamar yadda Allah ya halicci sammai bakwai haka ita ma ƙasa ya halicce ta tana da matakai guda bakwai kamar yadda sama take da shi ta yi daidai da bangaren adadi da kuma yanayi na halitta haka wasu malami suka fassara wannan aya da kuma sun suratul Arab sannan matsala ta ƙarshe wanda za mu tsaya a kanta shine tambaya zan muku ana Allah subhanahu wataala ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an sa ya halitta muku kasa da abin da ke cikin ta bayan haka kun mustawa ila sama sannan sai ya fa ya daidaita akan al'arshi akan sama fasawahun saba samawat kun ga nan ya ce ya fara halittar sama kenan sannan su ya kafa sannan su ya halitti ya halitti sama to a wata sura kuma Allah subhanahu wataala tun cikin suratul an'am ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai sannan wa ja'ala adh-dhulumati wan nur sannan ya sanya duhu da haske kun ga tun ya fara ambatan ne ya halicci sama sannan ƙasa sannan a suratul nazi'at anan Allah yake cewa a antum ashaddu khalqan an as-sama banaha wai ku ne halittar ku yafi wahala a wajen Allah ko kuma sama da ya halicce ta banaha rafa'a samka fa sawaha ya ɗaukaka ginin ta da rufin ta ya daidaita shi fa sawa wa aqsha layla wa akhraja duhaha sannan bayan haka aqsha layla ya sanya duhunta wa akhraja duhaha ya fidda haskanta wal arda ba'da zalika dahaha sannan bayan haka kasa sai ya shimfita ta to anan menene aka fara halitta a tsamma yanzu gare shi sama aka fara rikiya Dukkan kun yi tibaki sama ne to amma ai ana Allah ce huwa allazi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'a duk da cikin suratul an'am ya fara ambatan sama din a cikin nazi'at ma ya fara ambatan halittar sama to wanne ne aka fara halitta malam ya ce sama wasu nan sun bai muwafaka dukan kun yi tibaki sama a ƙasa to ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani ke wasu sun ce sama aka fara halitta wasu sun ce ƙasa aka fara halitta tayyib a to malamai da suka haɗa ayoyin za ku samu wannan magana a cikin tafsirin Imam al-Qurtubi sannan da tafsirin Ibn Jarir al-Tabari Jami'ul Bayan sannan al-Imam Shantiti al-Amin Shantiti ya rubuta littafi yayi bayanin akan ire-iren ayoyi da ake ganin akwai sukurkutewa a tsakanin su ya sanya ma littafin dafo ihamin ifrar an da kitabillah azza wa jalla to abin da ke faruwa zance mafi inganci shine abin da ke faruwa shine Allah subhanahu wataala haƙiƙa ya fara halittan ƙasa ne wannan shine abin da yafi inganci ya fara halittar ƙasa ne bayan ya halicci ƙasa wannan ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu abin da ya faɗa ke bayan da Allah ya halicci ƙasa da ya halicci ƙasa amma bai shimfiɗa ta ba bayan da ya halicci ƙasa cikin kwana biyu sannan sai ya nufaci sama sai ya halicci sammai a cikin kwana biyu sannan bayan haka sai ya zo ya shimfiɗa ƙasa shimfiɗa ƙasar ya faru ne bayan ya halicci sama amma halitta ya fara halittar sama a ƙasa bayan ya halicci ƙasa sannan sai ya nufasa sama ya halicci sama sannan bayan ka sai ya zo ya shuke da ƙasa da abin da ke cikin ta ya tabbatar da ita kamar yadda muke ganin ta ne shine idan aka haɗa ayoyin gabaki ɗaya abin da za a fidda ke shi yasa ana sai Allah ke ta wal arda ba'da zalika dahaha bai ce khalaqaha ƙasa bayan haka dahaha sai ya shimfiɗa ta tabbatar da ababen da ke cikin ta wannan shine abinda aka rinjayar shine abinda ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ya rinjayar amma maganar da kuma kuka yi an samu wasu daga cikin tabi'ai wani daga cikin tabi'i shine qatada a yana ganin cewa wannan maganar da kuka yi haka ne cewa an halicci sama ne farko sannan sai aka halicci ƙasa shi tabi'i ne amma dai tafsirin ibnu abbas shine abinda ya rinjaya gaskiya kasa aka fara halitta a duniya sannan bayan haka sai aka halitta sama sai aka zo aka shimfiɗa a ƙasa aka yi shimfiɗan da ke ciki wanda shimfiɗan da ke cikinta wanda kuma a nan ne za mu tsaya a muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sa ma abin da muka faɗa ya sanya masa albarka sannan ya sa ya zama na makbuli gare shi wanda kuma muka kuskure ya gafarta mana insha Allah ta'ala gobe za mu tashi akan abin da ya shafi آه، قصة النبي آدم عليه السلام ده لتر